الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله صلاة ينسويت بأمشن لتبتي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا نتفقوا بيني جناري فوتين نتفقوا بينيكم نرى الأول فوتين تاتي فاقلين لها الهجرية na daidai guwa guba yan january 2014 ya kalenda miladiya na. kafin ya matun warakat ya al'imamul haramaini ya imamul haramaini ni ya ci gaba gani duni sai ci guyen imamul haramaini annahayu hayu kala الحرمين haramaini rahimahullah والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكويد إمام الحرمين قال والنهي كيكا استدعاء الترك wọ̀yìgánlẹ̀ ya lúgbà bilkauli gangani da egan mana egan waya gan mimman huwa dunahu a maza na waya wa gan wulayen wucin lugwa na zamuci kun waya ala sabili wujubi etinye wajibi cibo wadda yana ko waya dullu umarke lawu ala fasadil manhiya anhu wani da ya wuce na kadana na fa wakadu wuce wuce ga jikiyar ga ajiyar yi ci watar da sigatul al'amur kanu ti siga al'amuru bi wal muradu bira ko alibahatu kan ci ma yana kpabi ne ibahatu wa bajin wa ba aluwa awi tahdid kuma wani ejiwa eh, gargadi awi tasuya kuma ba wajiwa ba ga jima ga jima awi takwin kuma a ji tabbatar wayan yandoci ba ne ga ne ba ta su ga al'amuru ya ke gangani duni kalmaci ba nuni yawan na yi tilawa tarki bil mimman wadu na wala sabili lujubuna tsakani ya ajiyar biya lugwai wunde alaka na bukanin ebe na manyan usulu shi most ya matsala na je tuye babiyan al'amuro na ajiya ke tuye babiyan annayo ko daji ganewa ebe na ke mina al'amuro wọ́n jẹ́ alákàbẹ̀ òjú gbí kó ìtì báàbù náà a ti yàtọ̀ annáyù wọ́n jẹ́ alákàbẹ̀ kíyàn da tààrí mú gangani da kara haka yau inda kwa inda ci ya bi gada wako bebe wale gan fawayen aji da fawayen alugwe sokwe da tuci gawon ko? wale ga wanda kiyo wuri alaka da doji nga mala al'amuru wa nahayu wani gangani na gan al'amuru bin marufi an nayi anil munkari ko eji foru da tunguri a mai kagwayan etun dede nga mala da kai da kwalifai gan al'amuru bi shai'i nahayun an kazan wa nayu an shai'i amurun bi kazan ga yadda tosu gani wa jikiya gani wani yalo

wani kwaki na bokanin wale ba ne je annayi na ko daga ba na da fito da shi ba zai na kin bona are bayani ruci mako ga dani ko e ce wajibi cibo a shawale ba ni ga to makaru alayar man da mini kiwa lau da mini yan maniyuwa alalimai ga na boka ga na sun makaru da mini yan maniyo makaru da mini yana akana kemina mandubu da mini yana aji foro gani da yana nga mala la sabilil wujudi na man gaba da na sukun ajin gyara irtida'u tarki ko bil qawli na hu. nga ga ala sabili lujubi aw nadabi ngalo ko la ji gane wa da bane ala sabili ala sabili lujubi ko ce wajibi ci bongo le nga ke wa le ga al'amuru to e ga na ji man jara ga no ala ga ala ala ala sabili lujubi wa law ga haramu ko ga yi mani anu mana ba mai makaru halali mai ga na buka ga na to makaru awa ga wajen ko can ne ba da neman manyan usulu yi ba ke yi a nayu jikiyo Wani da ta fi halin foro ko kando na shari'a ga gawo layan da ce lugwa na dori lugwa ngato ba ni jiga waya dullu ala fasadi liman anhu na mai lauga wuce na kawo ga wani olugwa na ngaji kiyo nganyi ebe na ina kana ima ibada ima mu'amala ko ina ala ka ibada na waga da wuce ji falegan un ibada wo ko gamala

no ẹwọ́ tí ìbò annaso kan ẹzàká ìdí ayílẹ̀ òtídà sálàjí kú òtídà azùn fẹ́ nígbà sọ̀kọ́ ga sálà ń gò ko ga azùn yìí ń ngo. no ẹgbẹ́ na kí ìdán annaso kan misali bani ila shishin. wọ́n tí èyí gan yà fi áàzùn yẹ́ fòrí bí wọ́n jẹ́ àná kó gba kí àyíkún tí áàzùn yẹ́ zànà wọ́n asali yẹ́ na zuru musulun ce da jibiwi amma ya fai nuna gunar kuma ya kan Ah. ƙa'idayen anayu wani dillo ala fasadil manhiya anu ya gane na ya ga kama fi wasu ya mafari agagagaye na na ukan egwe wuce bai ci taci wani ko egwe si fuwo ko ya ngoci na doliyo ya wuce wudan wani wani ko ibada na wani jiya wani jiya

a lobe ina ci da misali yin zanega fi a zuyin fuwa idi na ne zanega shi ci gan wuce mi gan wafi a zuyin fuwa ina gan na gani amma yana tana nga di alaka nga nga di alaka nga yunga nga ayniye wuto so ko da sifan da tana la bu ne wala ga wuti gani misali riba dole wa dake a da increase na jafe gida wani ko mm. wale ga yabo ne increase ne bedan wani wale ga riba na jike inyo inyi mawake ga ibada turu ya ga alaka bai zafi ibada wancan ibada wancan wasu ko rukunin ga ciwuyi ko bai shirin ciwun ga ko bai zuba na dole wa dabonin alewun ibada wancan wasu na jujewa da kibla digangai

raddun da na gano suna ci lamari masaci ba na ganye da sun zaunci ba na man ga wata rido sai zatul al'amuri ko sai ga ya al'amuri biye wani muradu biyi ɗana mai ɓabi na riba hatu ko tahdidu ko tafuya ko kiyo ko tafuyi wale na manye labayan labe ke asali o aka di foro ga yanzu ji shari'a musulunci wa yanzu ji shari'a ruwa wa ga yanzu ji na ɗan gori na mace ya san da suka ga ga yanzu na ne shari'a na ungwa yanzu ji ungwa yanzu ji da amma kan bi amma wani ji wani ji da ji yawa ga ladan ji nan láwọn ẹ̀pá ìlẹ́lá màánà ń lọ́kì wọ́káyí mínimàánà na mọ́ wọn ẹ̀lá náà wọn ẹ̀lá àdìhánẹ́tù yá àdìhánẹ́tù yẹgbà àdìhánẹ́tù yẹgbà yabon na tulafazin da ce waye yin wazakin a majiyar tulafazin da ce waye jikiyar yagba za Kin e na suke zuk in na ka hantar azizu alkarim yana ba ci التهديد كيف تهديده wani kemnato ta yi imalu ma shi tun inna bi ma ta amalu da basir e je ne ga ye ne ne ga ba ta so ce ce ne wanda da bin na fa ko da gi da ji da da dike da da ya ce da u da da da fin jo da da fin da su wuyu a a wajen maluma ce to ja manna yi maga al'asu fil amra lutu ne bugan wani to dole a wudu finge e gona da kuka yi maluma ce to yi maluma amuru a a ino ne ko amuru nan nan wuje kiyayen wuje amuru ne a tahdidu wani amuru mai da kan wace ce a ta'jiz ya ai Allah ga na ba ma na wajen yamna to ga wa an anfusikum al-mauta ya gaji ya susulaki abu ya ta ce ya zara su ki abu ya ta shi no mini ugbo zai ma amure bi kandoci e ya e ci mashwara wa wa shawara da zai yamna to na tuna gafa ma za ta amuruni ko fa ma za ta amuruni kiyaji foro bayan wani al'amuru babu ne ta kibo shawarawa goyo kan ga cimo ke bebe ya ce a tasabbur la tahzan inna allaha ma'ana ya mutu a cimo ke bebe ce al'inzaru ko? ya la gargari to sun ko? kyan da sun lado zarukun ya akulu wa ya tamatta wa yulhimul amal ayayen àti ajá masu ati ko guri kan musu taro ya mutu a baci a ta'ajjub ya eh, kiyo ya eh, mamaki ke ba su lafnukan onzur kai fazora bu lakal amsal shi ne gimnasela misali da kakayi ne ne yana mushi sai ji na ko ya mutu ta ci al'amuru bakanocin wala a taslim ya zaɓa tuntu yayin faƙubi ma an taƙadi ji ba hukunci ko? yana ga mafi wani ƙole a taslim na nawunci ga wani daji jibi na ne saboda mafi a taslim abin da hadis islam amma dai wani ka yana ga a ji wani dai jiriye alitibar kano ci ma al'amuru bai cin hadisi ba rumma ne zuji lura cin kulu siru fil ardi fanzuru kaifa bada al-khalq thumma Allah yashu nashata al-akhirah inna Allah ala kulli shay'in qadir kulu siru fil ardi da ta cin kimbo da waki bo ebe da jin hadisi baro ga dole ha ga a shi ke nan wani ya ku gidan dole wallahi ha ga ga su ko da rubu al-ardi no dabe al'amuri ke bi kan yace a wuza ba washi ngole ko mana a wuza ba ya tinye na gina washi du za ta ba ya ta yawo yari ta ku ne ga ga ya kuyena ga ga ya na ko dinna ne mai kullu zai ta giye mi wa adidinu bihi mal ematan ko doge zai tan huwa bi yaniki min ma'ana al'amru ya lanin addu'a ihdina sirat al-mustaqim wani bayan koyin goro gobe gube ci al-imtinanu azufu tuni mana shujiya wani kunumin tayyibati ma razaqnakum yaji daga yana jali mi ci lazu tuya yana yago ya ci mini yana al'amru ya labinu at-tasqiru awul intihan so ta yin loti laya wani wafe ji amfani wanda yi na soci mai wuce ba don wo irin na ti no so ti o ko no kira datan khafi ya fi o ya fi biri wo wo le guni ti al-ikram al amru ila al-ikram wani ci wudu kulu ha bi salamin aminin e amin e e gada bi aminci yagwo ci a takwin wa ijadu min al'adar da sur'a ingole ko Allah halitta ya ji ko Allah ya labe tun daga wunda wafani na ce ya kun faya kun fe mafe nan yagwo gibe ni ci addu'a addu'a wale ko ma'ana addu'a yan rabbi firili wali walidayya sai ci fada ni gangani be yamanci mishi ya gwaji ba gube ci a tafwid faqdi ma anta qadi ya ya shi guba ya kiyo a takzibu yanzu lagun la ga mana kul fatu bi tawrati fatluha in kuntum sadiqin kul fatu bi taurati, ila ila tawra bi fatluha me lawan ba in kuntum sadiqin ba ke biyan hukunci ne ganin gayi gaskiya na Wa ga ganin ba ta yi yace ma na ja al'amru bi lawanin nga zana amma annayu unke bela mana mai cewa kayi na aji yake tari mo kawai yana mula iya su al'are za ba kun la ta ta ziru yawon e, yin yau ne ko yadda e yau ziru doro a nan na ci ma na yake la taklir wa takir wala ta mudanna ainihin ila ma mata na bi a zuwa jan minhum kan wacce ma na yi mai lalai shaɗu a wuza ba la ta tsalo ana shiya'a ya galbi ga cinye je in tun da nakun taso kuma kan wacce ma na ke bela addu'a la wala to hamil na ma la fa katan na bi sai ce da idi kafin wani galu ta kinya yi boma insha Allah ta'ala ya kafin yi babu na for wani wal ilmu inda Allah da ba za karin bayani ko gyara o da zalika ne.

tsawon ja ga ko malai gadi ce ta na dura ana mai gaci bismi ya gaga ce ce fadi ni wallahu alam hanaka rabb subhanaka allahumma ja'alni ka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu